Allah shi taimake mu saboda haka sayyidina Umar fabaraka ala rukbatayhi fa yace radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya yace mun yadda da Allah a matsayin ubangiji wa bil islam dina mun yadda da musulunci a matsayin addini wa bi muhammadin nabiyya mun yadda da annabi muhammadu a matsayin annabinmu ɗan aikan Allah manzon Allah da Allah ya turo mana don ya gwada mana yadda za mu bautata ma Allah ya gwada mana abin da zai kai mu aljanna da abin da zai nesantar da mu daga wuta Allahu akbar dan wana irin wannan zikiri ana faɗansa idan kuma an yi an bayan kiran sallah bayan ladan yana kiran sallah kana faɗin irin abin da yake faɗa sai kuma kai salati salatul ibrahimiyya allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad zuwa karshe kace allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadin al-fadilata wal-wasila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad Sheikh bin Baz ya ce isnadin innaka la tukhlifu al-mi'ad isnadin hasan amma wasu daga cikin malamai suna cewa wannan ƙarin bai mai ba bai inganta ba hakan nan kuma sai a ce radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama rasula irin wannan tambayar yan uwana ita ne fa za a mana kuma a kabari in Allah subhanahu wata'ala ya kai mu insha Allah kuma muna fatan mu ci wannan me tambaya ko mu iya ba da amsar wannan mai tambaya amma abin da zai sa ni da kai da ke da ku da ku mu ci wannan amsar ya zanto cewa mu rayu cikin yi wa Allah biyayya cikin zikiri cikin rayuwa a matsayin mun yarda da Allah ubangiji mun yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi mun yarda da tsarin musulunci a matsayin tsarin rayuwar mu ya tabbata cikin hadisi kamar da Imam Tirmidhi ya rawaito daga Abdullahi dan Umar cewa idan an binne mamashi ja'ahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wa lil akhari nakir fayuq'idanihi wa yas'alanihi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka fa amma al-mu'minu fayaqul rabbi Allah wa dini al-islam wa nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallama idan an binne mamaci ana juyawa kuma ko ana binne shi ja'ahu malakani aswadani azraqani sai wasu mala'iku guda biyu ɗaya daga cikin wasu daga wani bangaren kalansu jajajaja wani bangaren kuma kora kone wani bangaren rawaya rawaya hakan nan garwayan halitta suke da shi kala su ma kana gani kala ta ban tsoro yuqalu li ahadihim al munkar eh daga cikin su sunansa munkar ɗayan kuma sunansa nakir suna zuwa fa yuqidani wannan munkar da nakir sune suke zuwa wa mumini da wanda ba mumini ba sunan su kenan amma cewa wai mumini sunan nasa al-bashir wan nadhir na kafiri da wanda yake ah, mai sabon Allah kuma sunan nasa munkar da na kira wannan ba gaskiya bane ba kamar da Imam Suyuti yake faɗa cewa wa dhabtu munkarin bi fathi al-kafi wa lastu adri adri fihi min khilafi wa qad ata fi mursalin mudha'afi an alladhaini ya'tiya lil mu'mina ismuhuma al-bashir wan nadhir wa lam aqif fi dha al-ma'thuri cewa wannan bai inganta ba wannan zance babu shi a cikin me a cikin zantukan malam ala cikin babu shi a qur'ani babu shi a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan uwana su tambaye mutum wane ne ubangijinka menene addininka wane ne annabinka mumini cikin sauke ce ubangiji na Allah addini na musulunci annabi na Muhammadu sallallahu alaihi wasallama tambayoyi ne masu sauki amma ga wanda ya rayu cikin yaddar Allah cikin amincin Allah cikin biyayya wa Allah tambayoyi ne da kowane yaro karami zai iya amsawa amma wallahi in baka rayu a cikin musulunci ba baka rayu a cikin yi wa Allah biyayya ba za ka iya amsawa ba fasakata bayan sayyidina Umar ya miƙe yayi wannan magana fasakata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shiru bai kara cewa komai ba ثم قال دقبايا باين يا شرين سيتي عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر يتي لازنا لنكي مكو magana. ai an bujiro mun hoton aljanna an wutlo an bujiro mun hoton wuta ina a ɓangaren wannan garin ina ganin komai na aljanna ina ganin komai na wuta inda amin tambaya da na bada labarin abun dalla dalla ce falam arakal khairi wa sharri ya ce kai abun da na gani ban ga alheri kamar abun da na gani ba a lokaci guda ban ga sharri kamar irin abin da na gani ba alherin da ya gani wanda bai ga irinsa ba shine wanda ke cikin aljanna sharri da balbalin bala'i da tashin hankali da musibar da bai gani ba bai taɓa ganin irin ta ba shi ita ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gani a wuta قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال عن أبي المنهال قال عن أبي برزة قال عن النبي صلى الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المئة ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل حفص بن عمر قال حدثنا شعبة شعبة ابن حجاج ابن ورد الأتكي أبو البسطام الكوفي قال عن أبي المنهال دقى أبو المنهال أبو المنهال سنن سيار ابن سلامة الرياحي سيار ابن سلامة الرياحي شيكما يا كربارك صحابي منزون الله sallallahu alaihi wasallama abu barza shine abu barza al-aslami sunansa nadla ibn ubaid nadlatu ibnu ubaid ya shekarar nabiyu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yusalli subha yakan sallaci sallar asubahi wa ahaduna ya arifu jalisahu ɗaya daga cikinmu lokacin da ake sallar zai iya gane wa ke kusa da shi wa ke sa wane ne ke hagunsa wane ne ke damansa kun san a lokacin babu fitilu a cikin masallaci har a ce gari ya waye da za ka iya ganin wanda ke kusa da kai ba farin wata ba ba kuma fitila a masallacin bayan kuma ga gini ya kewaye inda kuke ciki wannan yana gwada cewa akan jinkirta sallar asbahin har zuwa lokacin da gari ya yi shar gari ya fara mai ya fara wayewa sosai domin wannan shi ya saka mazhabar hanafiya suke da fahimtar cewa lokacin da ya fi dacewa a yi sallar asubahi shine ba wai daga zaren alfijir ya keto ba a bari har gari ya ɗanyi ya dan fara watsake wato wannan lokacin shine asalin lokacin sallar asbahi akwai hadisi cikin sahih ibn hibban cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce asfiru bis subhi fa innahu a'zamu ajra in eh, za ku yi sallar asbahi ku bari dan gari ya fara me ya fara shar ya dan fara wayewa duhu ya dan fara tafiya domin yin sallar asubahi a wannan lokaci ya fi lada ko da za ka ci karo da irin wannan hadisi wanda yake ingantacce ne da kuma irin wannan zancen da muka ji yanzu Imam Bukhari ya rawaita daga Abu Barzatul Aslami mu sani wannan abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama ya canja tsarin zuwa wani tsari na daban domin ya tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya rasu a kai na ƙarshe shine manzon Allah ya kasance yana sallatar sallar asbahi bi ghalasin da sauran duhun dare da sauran duru-duru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya kasance yana sallatar asbahi daga zaran alfijir ya keto a wasu hadisan ma zaka ji har mata ma su juya amma su koma gida bayan an yi da sallah amma mutum ba zai iya gane wace ce wacce wace ce a cikin mata ba wanda zai ce a ah, to kuma ya kai sahabbai suna iya gane matan junansu ku gane yan uwana rayuwar da su manzon Allah suka yi a garin Madina duk da cewa sunan garin Madina amma rayuwa ne ta yi kama da rayuwar karkara yanzu mutanen kawai kowa ya san kowa kowa ya san matar kowa ba wai dole sai in yana alaka da ita ba saboda dama ƙauyen karami ne kuma a gaban su tashi bayan ma a gaban su ta tashi la'alla shi ya kowa dai ya san kowa yanzu lokacin da muke gida duk matan anguwar mu ba wanda ba dama duk gidan kana shiga ka san kowa kowa ka san shi anguwa saboda haka zaka iya gane wacce ne wace wacce ce ko da a cikin duhu ne an gane kada ya tunanin ka ya tafi zuwa wani abu daban kasan akwai masu addinin zagin sahabbai su kowace gaba sai sun samu na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi suka Allah ya tirda irin waɗannan mutane mu imanin mu da muke so Allah ya karba irin imanin sahabbai domin duk wanda bai imani irin na sahabbai ba babu ruwan Allah da imaninsa fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innamahum fi shiqaq فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فدعوا يهودا in sun yi imani irin imanin da kuka yi ko suwa ko sahabbai a zamanin manzon Allah Qur'ani yake musu magana faqad ihtadaw a lokacin da za su zamto cewa sun shirya wa in tawallaw in kuma sun juya baya fa inna fi shiqaq suna cikin bata ne suna cikin sabani ne suna cikin wa Allah ne wallahu ta'ala a'lam dan uwana saboda haka wa yaqra'u fiha ma baina 60 ila ilal mia manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta ayoyin alƙur'ani daga dai aya 60 zuwa 100 wannan shine abin da ake nufi da tsakaitawa a sallah ka san wasu mutane suna fakewa da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan liman na sallah ya sani cewa a bayansa akwai mai bukata akwai yaro akwai mai shayarwa akwai kaza akwai kaza ko ya ringa sauwaka mutane kada ya ringa tsananta musu a wajen sallah wajen dogon doguwar sura ko karatu mai yawa sai ga mutane suna fakewa da wannan suna karanta kulhu Wallahu da falaki da nasi Allahu akbar alhamdulillah bayan ya gama sai ka ce me inna daina kalka wa zarba inna kawai Allahu akbar wannan ba shine karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam idan kana so ka san menene tsakaitawa menene takaitawa menene rashin wahalarwa shine sai ka duba yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nasa tsari saboda ka yan uwana kaga aya 60 misali in abakara ne ya kai kusan izu guda Eh, ya kai kusan izu guda ko da bai kai izu guda ba dai kaga da yawa saboda haka yan uwana ya kamata don Allah musamman da sallar asubahi a daina yin ta a daina yin ta a guje guje to in kaga sallar sai ka je ina iyaka in ka idan da sallar sai ya koma gurin hajji ya laraba da baka waido ka tsaya ka nemi lada ai karatu da kai da yawa shine abin da ya bi ko kai maza maza koma gurin hajji ya laraba ko koma ka shiga da yin facebook ko ka shiga da yin eh, ka duba internet me ya bata lokaci me wannan ko kuma kalli tv me laifinka me zai same ka in ka ba wa Allah minti talatin da tafiyar ka masallaci zuwa dawowa nawa ne ake ɗauka? sallar da aka yi ta doguwa fa yanzu in liman na sallar da ta kai minti goma sha biyar sai ka ji an fara kuka da shi cewa ya cika tsanani amma dai ana son liman kawai zamto fijo mai yar mubi kar yan mubi su ji mu ba wa sai lada ko sai dai mu ce yar mobi ga yawa ga lada domin san mun sa a garin mobi akwai me akwai tarin halu sunna masu kulawa da sallah ko kuma kotan kurciya to kun da ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta aya 60 kaga aya 60 koda kuwa summa nazar summa abasa wa basar ko irin wannan ne ayoyin ai kaga da yawa eh wa ko irin suratul abunan surori waɗanda suke ba su da tsawo masu masu gajerun ayoyi za ga in za karanta su a sallah lokaci yi insha Allah okay wa ahduna wa yusalli adh idan idza zalat ash-shams shine muhallu shahid da yasa Imam bukari ya kawo wannan hadisi a wannan gabar wa yusalli adh manzon Allah yana sallar azhar idza zalat ash shamsu idan rana ta kauce daga tsakiya ta kauce zuwa bangaren yamma wal asra haka nan manzon Allah yakan sallaci sallar la'asar wa ahaduna yadhhabu ila aqsal madinati manzon Allah zai iya yin sallar la'asar kuma ma a ce wanda daga mu ya tashi daga masallacin manzon Allah bayan an idar da sallah ya tafi zuwa ƙarshen madina can raja'a wa shamsu hayya ya je kuma ya dawo rana tana nan wato rayayya abin da ake nufi tana nan da karfinta tana nan ba ta fara la'asariya ba ba ta fara fatsa-fatsa ba a wata ruwa a wasu yau yake wasu ma yadda Ahadu na ilil awali. ɗaya daga cikin mu ya je awali awali kusan mil biyu ne daga garin madina daga garin min daga asalin masallacin manzon Allah sallallahu ko da shi awalin da ake nufi ba wai awalin yanzu ba domin yanzu awali wata anguwa ne da ke kusa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi ba wannan awalin ba kamar yadda malamai suka faɗa cewa kusan mil biyu ne in aka ce mil biyu mil biyu da yawa ba mil kine kilomita ba mil biyu wani lissafi ne irin na mutanen da wanda tsawon su yafi na kilomita a wasu ruwayoyi sun mayar jiwu ahaduna ko washamsu bayda'u murtafi'a hayya a wata ruwaya kuma naqiya rara tana nan a sama sosai bata fara karkacewa ta fara tafiya la'asariya ba bai ba'u tana nan fara fat murtashi'a naqiya fatsa fatsa bai shige ta ba wannan duka yana gwada mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallatar sallar la'asar ne a farkon lokacinta domin farkon lokacin sallar la'asar lokacin da inuwar mutum ta kai daidai tsawonsa in an cile in an cile in an cile me zillu zawal ko in an cire me zillu zawal wato a lokacin za ga wato irin rana dai tana nan bata mai ba bata daina mai ba bata daina zafi ba bata daina zafi ba wallahu ta'ala a'lam wa nasitu ma qala fil maghribi abul hal marawacin wannan hadisi daga abubakar sal aslam yace kuma sai na manta menene ma abubakar sal aslam ban labarin cewa yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake wani lokaci ne manzon Allah ke sallatar sallar magariba magariba tunda ya manta ba zai yi kakala ba ka san wani sai ce to dai ina gani kamar kaza ne wanda zai shi sai dai ya faɗa shi yana gani aibu ne a duniyan nan a ce ya manta wani abu ko bai san wani abu ba wani ma yana gani kasawa ne a tambaye shi ya ce bai sani ba bayan kuma haka ya kamata almajiri mai karantarwa ya zamo akwai wani malamin mu ana kiransa malam Sheikh Abdul Muhsin Abbad Hamad Badr wani babban malami a garin Madina wato zaka sha mamaki makaho ne baya gani amma mai ja masa baki yana jan baki yana masa gyara sai a yi masa wata tambaya tambayar da wato ko dan din nan aka dan tambaye ni yanzu zan fara cewa fi hadhihi almasala aqwal ka kaji ko amma kawai suka ji ya ce la adri ban sani ba daga zaran ya dan samu shakku akan amsa sai ce la haka ya kamata malamai su zamto cewa suna taka tsantsan wajen duk abin da za su faɗa su tabbata suna faɗansa ne yanda abin yake in ka yi kuskure ya zanto ka faɗi ba daidai ba amma ba ganganta kuskuren kai ba ba kirkira kai ba wannan Allah zai iya yahe maka domin ka sani lokacin da ka tsaya akan mumbari kana yi wa mutane magana kana wakiltar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne saboda ka sai a ƙara shiga hankali kwarai da gaske ya kamata masu wa'azi su dinga yi wa kansu wa'azi balle ma wanda ce to ni ina gani ma ai wannan haramun ne kaji wai yana gani <laughs> Allah ka san wato bayin Allah za ga a duniya nan an yadda kowane fanni akwai mai shi likitoci akwai eh, lafiya akwai likitoci eh, harkan kere-kere akwai injiniyoyi haka ne kafinta akwai kafintoci noma akwai manoma makera akwai makeri amma harkan addini kowa malam yanzu na tabbata kowa daga cikin ku ne yana da fatawa ku tsakanin ku da Allah dan dai fatawa dai ya gaji wani lokaci ma kana iya cewa ni ma ina gani dai kaza ne to da Allah ba wai na ce shikenan an shiga uku ko tunda dai an ji babu kyau a gyaggyara ya kamata duk abin da zaka faɗa ya tabbata ka ka tabbata ka faɗa abin da kake da ilimi akai wala taqfu ma laysa laka bihi al inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala taqulu lima tasifu alsinatukum al kadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala allahi al kadhiba innal yaftaruna ala allahi al kadhiba la yuflihun kada ku linga sakin bakin ku kuna cewa kaza ne kaza halal ne kuna kirkiran ƙarya kuna jingina wa Allah ku sani waɗanda suke kirkiran ƙarya suke jingina wa Allah ba su ba samu rabo Allah ya sa mu cikin masu rabo mu kuwa wala yubali bi ta'khir al-isha'i ila thuluth al-layl manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya damuwa ma'ana ko da lokacin sallar isha'i ya ja har zuwa har zuwa thuluth al-layl thuluth al-layl ma'ana kashin karshe na dare sulusun lai ma'ana har zuwa irin lokacin da ake yin suwar lokacin can dare ya tafi ko da lokacin isha'i ya kai wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya damuwa sun makala ila shatirin lai a wani lokaci kuma yakan ce ila shatirin lai ma'ana shi da kansa marawacin hadisin abu min hal yana shakka wani lokaci ce shatirin lai wani lokaci ce me sulusun lai to amma da yan uwa nan a cikin sai muslim ko da shiga wata ruwaya wa qala mu'ad mu'ad shine mu'ad ibn mu'ad al-anbari at-tamimi shi qala shu'ba shu'ba ibn hajjaj ibn wardi al-ataki wanda ya karbi wannan hadisi daga abul minhal yace thumma laqituhu marratan daga baya sai na tambaye na gamu da shi fa qala thulutul layl a wannan karan kawai sai ba yake ce mun thuluthul layl baya shakku ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya damuwa in lokacin sallar isha'i ya ja har zuwa sulusun lail kashi na ukun karshe a cikin kashe-kashen me a cikin kashe-kashen dare balle ma yan uwana akwai wata ruwaya kuma da dai imam bukhari ya sake cire ta wanda kai tsaye ma shi abu min hal bai shakka ba yace sulusun lail saboda haka ga mafi rinjayen magana a kan wannan hadisi duk da cewa abul min hal ya shakka cewa wala yubali ila sulusun lail ko ila shatr al abin da shi da kansa ya rinjayar kuma wasu ma da suka yawaci irin wannan hadisi daga abubuwar zatul aslami shine sulusul layl ba mai ba shatrul layl ba kun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yakan so ma a jinkirta lokacin salar isha'i wani lokaci ya jinkirta ta har wasu mutane suka fara barci daga baya ya ce eh wannan shine lokacinta laula an ashqa ala ummati ba dan ina gudun kada in takura wa al'ummata ba za mu zo ɗan uwana mai bayani akan ne lokacin insha Allah dalla dalla nan gaba قال حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله عبد الله قال اخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان قال عن بكر بن عبد الله المزني قال عن انس بن مالك قال قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر wannan hadisi imam bukhari ya karba daga malamansa muhammad ibn muqatil shine abul hasan al-marwazi qala akhbarna abdullah yana nufin abdullah ibn mubarak al-hanzali al-marwazi dan garin su kenan qala akhbarna khalid ibn abdurrahman sunan wani malami ne amma wani abin ban mamaki shine akwai malamai waɗanda suke sa'annin juna 'yan lokaci guda tsaraikun juna duk a lokaci guda suke sunan su khalid ibn abdurrahman khalid ibn abdurrahman akwai khalid ibn abdurrahman al-khurasani akwai khalid ibn abdurrahman al-kufi shi yasa malamai a nan gudun zaka ga in sun wannan khalid ibn abdurrahman ibn bukair sulami ne ibn bukair as-sulami ne sauran guda biyun duka imam bukhari bai cire hadisin su ba wallahu ta'ala alam قال حدثني غالب القطان شيني غالب ابن خطاب القطان وانا اكفصني ده ابن ابي غيلان قال عن بكر ابن عبد الله المزني قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسن إذا مكي صلى أبايا من زون الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر لوكة زافرانا سجدنا على ثيابنا sai mu yi sallah akan tufafinmu sai mu sujada akan tufafinmu ittiqa alharri gudun kada zafiya onam wannan ke gwada cewa idan kana sallah sai zafin rana ya matsa maka babu lafi kaɗan shimfiɗa wato gefen rigarka ka yi sujada a kai wannan kuma ba zai ci karo da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan zafin rana ya yi tsanani kudan jinkirta lokacin sallah har a ɗan samu mai ɗan sanyayewar yanayi a da suka ce babu cin karo wannan yana gwada maka ya halatta maka duk da zafin rana in ka so kai sallah a lokacin amma idan ka jinkirta ɗin kuma ya fitin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalin mutane cewa su je zuwa ga jinkirtawa ɗan uwana da wannan muka zo ƙarshen wannan babi wanda kuma za mu tashi a babin da imam al bukhari ya masu take babu ta adh-dhuhri ila babi da ke bayani akan halaccin ka jinkirta sallar azahar zuwa la'asa me ke nufi Haɗawa? ko wani abu na daban yana bukatar dogon bayani ga dukkan alamu kuma babu isasshen lokacin da zai ba mu dama mu yi dogon bayanin sai mu yi bashi ya zamto mana matashiya a sati mai zuwa in Allah ya kai mu tunda dai dama yau ranar farko ce ranar dawowa ne in muka dakata a nan gurin ba mu yi laifi ba da babu kwandame babu daɗi ko kuma ba a duka da daɗi ma za mu ce muna kan daɗi sun Allah